nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا من صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai shi ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa dufai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murin jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. To Allah jirin abubuwan da muke dauke da a cikin shirin namu na wannan safiyar ta Lahadi sun hada da labaran duniya. Bayan hakan akwai mu dauke da shirin nan na ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi ko kuma suke faruwa a tsawon tarihi a kowace rana. daga nan akwai mu ɗauke da shiri na musamman ɗaya kenan daga cikin waɗanda muka sabaka muku a dalilin wannan wata na ramadana mai alfarma sai shirin muryoyin ku masu saurare wanda kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da ke faruwa a wannan duniyar amma kuma a ƙarshen kowane mako kukan isar da saƙonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki tonan da 'yan cikoki masu zuwa za mu zo muku da labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan na fara da karanto muku labaran duniya. Jagoran juyin juhar musulunci na Iran ya bayyana cewa dagewar da wasu kasashe masu cin zarafi suka yi nin shawarwari da Iran na yi ne don manufar amfanin kansu. kasashen jamus faransa birtaniya da kuma italiya sun yi maraba da shirin kasashen larabawa na sake gina gaza senegal ta karbi wasu sansanonin sojan faransa a kasar tun ziga cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadis Jagoran juyin jihar musulunci na Iran Ayatollah Sayyid Khamenei ya ce dagewar da wasu kasashe masu cin zarafi suka yi na yin shawarwari da Iran na yi ne don neman amfanin kansu. Ayatollah Khamenei ya bayyana haka ne a wata ganawa da ya yi da manyan jami'ai na bangarori uku na gwamnati na kasar ta Iran a ranar Asabar. Jagoran ya ce dagewar da wasu gwamnatoci suka yi kan yin shawarwari ba wai don warware al'amura ba ne, a'a yana nufin aiwatar da abin da suke so. Ayatollah Khamenei ya karar cewa jamhuriyar musulunci ta Iran ba za ta amince da abin da suke tsammani ba. Waɗannan gwamnatocin da suke cin zalin ba sa neman yin shawarwari kan batun nukiliya kawai. A maimakon haka suna amfani da shawarwari a matsayin hanyar cin manufofinsu a fannoni kamar ƙarfin tsaron Iran da ƙarfin ƙasa da ƙasa wanda ko shakka babu Iran za ta yi watsi da su. Ya karar cewa suna taɓo batun tattaunawar ne domin matsa lamba kan ra'ayin jama'a don haka iran ta ƙi yin shawarwari da su duk da cewa sun nuna a shirye suke ƙasashen jamus faransa birtaniya da kuma italiya sun yi maraba da shirin ƙasashen larabawa na sake gina gaza a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa da ministocin harkokin wajen ƙasashen suka fitar a birnin berlin sun ce shirin idan an aiwatar da shi zai ba da damar gaggauta warware munanan halin da palestinawa ke ciki a gaza a yayin taron da suka gudanar ne a ranar talata da ta gabata a masar kasashen larabawan suka gabatar da wani shiri da zai laƙume dalar amurka biliyan hamsin da uku na sake gina gaza a cikin fiye da shekara biyar inda shirin zai mayar da hankali kan taimakon gaggawa dawo da ababen more rayuwa da kuma ci gaban tattalin arziki mai ɗorewa shirin na kasashen larabawa tamakar neman maye gurbin shirin da shugaban amurka donald trump ya fitar ne a watan da ya gabata inda ya ba da shawarar karɓe iko da zirin gaza da ma tilasta ma falastinawan da ke rayuwa a wurin hijira zuwa ƙasashen masar da kuma jordan matakin na trump dai ya fuskanci martani da tofin alutsi ne daga falastinawa da ƙasashen larabawa da kuma gwamnatoci da yawa a duniya inda suka yi fatali da duk wani shiri na korar mutanen gaza daga ƙasarsu ta asali rahotanni daga syria na nuna cewa gwamman mutane ne suka yi shahada a sabon rikicin da ya barke a baya-bayan nan a wasu sassan kasar majiyoyin cikin gida na kasar sun tabbatar da tashar almayadin cewa a safiyar asabar an yi ta kashe-kashe a ƙauyuka da garuruwa da dama a yankunan karkarar latakia tartus da kuma hama majiyar ta yi nuna cewa an yi wani kisan kiyashi a ƙauyen alsanabar da ke gundumar jabale a cewar wani rahoto na wucin gadi an kashe mutane 72 an tabbatar da mutuwar wasu mutane goma a ƙauyen harrison da ke cikin karkar bahnias a cikin gundumar tartus a sa'i ɗaya kuma ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta ƙasar syria ta yi nuni da cewa mazauna al'ummar alawit na cikin fargabar da ke da alaƙa da yiwuwar kisan kiyashi a kansu daga ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai masu alaƙa da gwamnatin aljolani ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta siriya ta tabbatar da cewa an raba ɗimbin iyalai daga ƙauyuka da garuruwan da ke gabar teku ba tare da wani bayani kan makomar waɗannan iyalai ba majoyin cikin gida su rawaito wa almayadin cewa an kashe fararen hula fiye da 400 a kisan kyashi da kisa a gabar tekun Siriya. Ƙungiyar da ke sa ido kan kare hakkin bil'adama a Siriya ta bayar rahoton cewa sama da fararen hula 300 ne aka kashe tun daga ranar Alhamis a yi wani samame da suka kai kan magoya bayan tsohon shugaban ƙasar Bashar al-Assad a yankin gabar tekun yammacin ƙasar. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran. kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Shugaban Amurka Donald Trump ya kasa tallafin da yake baiwa jama'ar wato jami'ar Colombia saboda zanga-zangar goyon bayan Palestino. Trump ya ce an kasa tallafin na dala miliyan 400 ga jami'ar ɗaya daga cikin manya jami'o'i a ƙasar bisa zarginta da gazawa wajen fuskantar ayyukan kyamar Yahudawa a harabar ta wanda ke nufin zanga-zangar goyon bayan palestinu ana kallon wannan a matsayin alwashin da donald trump ya sha a lokacin yakin neman zaɓe inda ya sha yin da yadda wasu jami'o'i ke nuna gazawa wajen fuskantar zanga-zangar goyon bayan palestinu masana da dama na ganin matakin a matsayin misali na siyasantar da manyan makarantu da kuma tsoma bakin gwamnati shugaban kungiyar jami'o'in amurka ya bayyana cewa matakin na gwamnatin trump ya haifar da matukar damuwa game da sha'anin ilimi da kundin tsarin mulkin amurka kan 'yancin faɗar albarkacin baki dama trump ya sake nanata barazanarsa a wannan makon inda ya yi alkawarin rage kuɗaɗen da ake ba duk jami'ar da ta ba da damar gudanar da zanga-zanga ba bisa ka'ida ba. ma'ana zanga-zangar goyon bayan palestinu ta ƙin jinin yahudawan sahiyoniya senegal ta karbi wasu sansanonin soja na faransa a ƙasar a wani bangare na janye sojan faransa daga ƙasar ta yammacin afirka ofishin jakadancin faransa a dakar ya san da cewa an mika wurare da gidaje a yankunan marshal de saint exupéry na dakar ga hannun gwamnatin senegal sauran kuma za a mika su ne kamar yadda ɓangarorin biyu suka amince da jadawalin da suka sanya wa hannu a ranar 12 ga watan fabrairu ne faransa ta sanar cewa ta kafa wani komiti na haɗin gwiwa na da senegal wanda zai shirya tsare-tsaren ficewar sojan faransa da kuma mika sansanonin zuwa ƙarshen shekarar nan kwamitin ya kuma kaddamar da aikin yin garan bawul ga haɗakar tsaro a cewar sanarwar a watan nuwamban shekarar 2024 ne shugaba basiru mai fai wanda ya lashe zaɓe bisa aƙidar kawo sauyi ya bayyana cewa duka sojojin faransa da na ƙasashen waje za su fita daga senegal zuwa ƙarshen shekarar 2025 matakin dai na zuwa ne bayan da ƙasashen da suka hada da burkina faso mali niger suka raba gari da ƙasar ta faransa bayan juyin mulkin da aka yi na sojoji ɗaya bayan ɗaya wanda dai yana nuna yadda faransa ke ƙara rasa tasirinta a yankin yammacin afirka da kuma tsakiyarsa to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. Tuma da lama sauraro bayan labaran duniyar yanzu kuma zan barin ku da sauran shirshir namu da suka rage a sha sauraro lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Lahadi, tara ga watan Maris na shekara ta 2025, wanda ya daidai da tara ga watan Ramadan na shekara ta 1446 Hijira kamariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 128 da suka gabata a ranar irin ta yau aka kashe sai jamal al-asad al-abadi wani sannan malami kuma jagoran gwagwarmaya da 'yan mulkin mallaka a kasashen musulmi an haife shi a ƙauyen asad abad a yammacin ƙasar iran kuma a lokacin karatunsa ya kware matuka a fannonin ilimin falsafa da ilimin taurari da ma tarihi baya ga harshen larabci da farisanci da kuma turkanci ya kasance yana jin harshen turanci na ingilishi da kuma rashanci gami da faransanci sai jamal asad abadi ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka fara tunanin haɗin kan musulmi kuma ɗaya daga cikin masu adawa da tsarin mulkin mallaka a ƙasashen musulmi sai dai wannan babban malamin addinin musulunci ko mai yunkurin kawo sauyi ya fara tafiye-tafiye zuwa yawancin ƙasashen musulmi tun yana ɗan shekara goma sha takwas a duniya tare da yin aiki tukuru wajen haɗa kan al'ummar musulmi sai jamaluddin ya da al'ummar musulmi daga barcin da suke ciki na tsawon shekaru ta hanyar buga jaridun rahoton wasuƙa a birnin paris da kuma ziyawar hafakayin a birnin london ya kuma yaɗa ra'ayoyi na neman sauyi da tabbatar da adalci a cikin al'umma don haka ne ma yake adawa da 'yan mulkin mallaka da gwamnatocin azalumai a ƙarshe dai sai jamaluddin ya yi tafiya zuwa birnin istanbul na ƙasar turkiya a lokacin daular usmaniya bayan an takura masa a nahiyar turai amma abdulhamid sarkin dolar usmaniya na lokacin ya shahar da shi kuba kuma wannan ya sanadiyan shahadarsa sai dai irin ci gaban da aka samu a lokacin jamaluddin asar abadi da kokarin da wajen ganin cewa musulmi sun farka domin gane makiyansu na gaskiya da kuma tunkara su da kuma dukkanin abin da ya sauka na aikace-aikace na ilimi da faɗakarwa wannan ya yi babban tasiri matuƙa wajen wayar da kan musulmi wanda kuma shine tushen gugurmaya na haɗa kai domin fafutuka da 'yan mulkin mallaka a wasu kasashen musulmin masu saurare ko kusan cewa shekaru 571 da suka gabata a rana irin ta yau tara ga watan maris din shekara ta 1454 aka haifi americano vespucci ɗan ƙasar italiya mai binciken kwakwaf akan doron ƙasa da kuma doron ruwa wanda kuma shi ne gano wasu yankuna a doron ƙasa ta hanyar tafiya a cikin ruwan teku a wasu lokuta americano yakan yi tafiya a cikin teku har ya bace kafin daga bisani kuma ya samu kansa a wani wuri a gabar ruwa kafin fara wannan bincike mai zurfi dai americano yana aiki ne a gabar ruwa a wata tashar ruwa da ke kasar italiya kafin daga bisani kuma ya fara gudanar da bincike da kuma tafiye-tafiye zuwa kasashen duniya ya bar bayanai masu tarin yawa dangane da wurare da ya gano da kuma kusurori waɗanda suke cikin taswirar doron ƙasa shi ne mutum na farko wanda ya gano nahiyar amurka wanda kuma hakan ne ma ya sa aka sama amurka sunansa kuma daga amurka ta kudu da kuma amurka ta arewa da ma amurka ta tsakiya masu saurare ko kun san cewa shekaru 39 da sa gabata rana irin ta yau aka bada sanarwar kisan malaman addinin musulunci a kasar iraki masu yawa kafin haka dai shugaban kasar iraki na wannan lokaci saddam hussein yana tsare da malaman addini daga makarantar hausa ta najab da kuma gidajen kurkuku daban-daban goma daga cikin malaman addini wanda gwamnatin saddam ta kashe a wannan lokaci dukkanin su iyalan gidan marigayi ayatollah musin hakim ne marigayi imam kumeni ya bayyana wannan kisa da saddam hussein ya yi wa waɗannan manyan malamai na addinin musulunci a lokacin a ƙasar iraki musamman ma malamai goma daga cikin iyalan gidan hakim hakan yana ɗaya daga cikin manyan laifuka waɗanda saddam hussein ya aikata na ke ƙasar zuciya waɗanda tarihi ba zai taɓa mantawa da su ba amma kuma a lokaci guda ba abin da ya ba al'ummar duniya mamaki irin yadda manyan ƙasashe masu da'awar kare haƙƙin bil'adama suka gomda bakunan su akan wannan mummunar ta'asa da saddam hussein ya aikata akan manyan malaman addini. masu saurare ko kusa cewa shekaru 29 da suka gabata rana irin ta yau tare ga watan maris ɗin shekara ta 1966 allah yi wa sheikh muhammad gazali babban malamin addini na ƙasar masar rasuwa an haifi sheikh muhammad gazali a kasar masar din a shekara ta 1917 yana ɗin shekaru goma da haihuwa ya samu nasarar haddace alkur'ani mai tsarki gaba ɗaya sannan kuma shiga cibiyar azhar sheikh muhammad gazali ya kammala karatunsa na tsangayar tabligh yana da shekaru 24 a duniya bayan kuma daga bisani ya samu lasisan wa'azi da jagorantar koyarwa da kuma ya fara yin gyara da kuma kawar da camfe-camfe bayan wani lokaci ya koma a ƙasar algeria inda rike mukamin shugaban majalisar ilimi da addinin musulunci a ɗaya daga cikin manyan jami'o'i na ƙasar algeria tsawon shekaru masu yawa kuma ya koyar da kusa-kusai masu inganci a wannan jami'a a manyan matakai gazali ya bayar da gagarumar gudunmuwa domin kawo sauyi a duniyar musulunci sannan ya yi imanin cewa idan ba a gyara tunani da mahanga ta masu tsawon ra'ayi a cikin addini ba ba za a taɓa samun damar tsayawa yin tsayin daka wajen adawa da kuma ƙalubalanta zalunci na 'yan siyasa da manyan ma'abuta girman kai na ƙasashen duniya tushen ra'ayin sheikh muhammad gazali dai ana iya la'akari da su ne akan gishikai guda uku na gyaran ilimin addini sannan kuma da kusanto da addinai tare da kuma yin watsi da ra'ayi na kabilanci da ƙarshe da shek muhammad gazali ya samu bugun zuciya a ranar 9 ga watan maris ɗin shekara ta 1996 a lokacin da yake birnin riyadh domin halartar taron al'adu wanda ya sanadar rasuwarsa a lokacin yana da shekaru 79 a duniya kuma an binne shi a makabartar baƙi'a da take birnin madina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين جماعة سوراري السلام عليكم barkanmu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman domin ranakun wata ramalana mai alfarma inda a wannan rana za mu yi bayani kan abubuwan da ya wajaba ga mai azumi ya nisance su Na farko, ci ko sha. Azumi yana ɓaci idan mai azumi ya ci ko ya sha wani abu da aka saba ci ko aka sha ba sha a al'ada, misali, waina ko ruwa. Hakanan abin da ba a saba ci ko sha ba a al'ada, shi ma yana ɓata azumi, misalin cin laka ko ƙasa ko shan kananzir. kuma komai kashin abin da mai azumi ya ci ko ya sha, ko da misalin sauran ɗan abinci ne da ke makalewa a haƙwara matuƙar cin ko da gangan ne azumin mutum ya ɓaci idan mai azumi ya shigar da abinci ko abin sha zuwa cikinsa ba ta hanyar maƙogwara ba matuƙar za a iya gaskata cewa ya ci ko ya sha to azuminsa ya ɓaci misali ƙarin ruwa da ake yi a asibiti da ke zama madadin abinci a jikin mutum dukkanin irin waɗannan abubuwa suna ɓata azumi amma ƙarin ruwa da ake yi domin hanzarta shigar da magani cikin jikin mutum da ba shi da alaƙa da ciyar da marar lafiya ba ya ɓata azumi. Hakanan, babu laifi ga mai azumi, ya yi allura a wata gaɓar jikinsa ko jijiya ko sanya magani a cikin ciwonsa ko sanya kwalli ko magani a idonsa ko kunnensa ko da kuwa ya ji ɗanɗanansa a maƙogwaransa, amma sanya magani mai ruwa-ruwa a cikin hanci. da zai kai ga makogoro yana ɓata azumi saboda za a iya kiransa da ci ko sha har ila yau babu laifi mai azumi ya haɗe yawun da ya taru a cikin bakinsa ko mai yawansa ko haɗe majinar da ya sauko daga kai ko ya hawo daga ƙirji matuƙar bai zo bakin mai azumi ba idan mai azumi ya fuskanci matsalar kishin ruwa mai tsanani inda ya ji tsoron halaka ya halatta kai wajibi ne ya sha ruwa gwargwadon bukata, amma azuminsa na wannan ranar ya ɓaci, kuma wajibi ne ya ci gaba da riƙe baki har zuwa lokacin shan ruwa, sannan bayan watan Ramalana ya ramukon azumin wannan ranar. Idan mutum yana azumi, sai ya mance ya ci ko ya sha wani abu da ke ɓata azumi, to azuminsa bai ɓaci ba. Mai azumi da aka kama shi da ƙarfin tsiya, aka ɗura masa abinci ko wani abin da ke ɓata azumi, azuminsa bai ɓaci ba, shi kuwa mai azumi da aka tilasta masa aikata wani abin da ke ɓata azumi, misali, wani azalimi ya yi gargaɗin kashe mai azumi idan bai ci abinci ba, to wajibi ne mai azumi ya karya azumin da yake yi, wato ya ci abincin, amma azuminsa na wannan ranar ya ɓaci, wajibi ne bayan watan Ramalana ya yi ramako, amma babu kafara a kansa. abu na biyu jima'i yin jima'i wato saduwa da mace ta gaba ko ta dubura yana ɓata azumi macen da aka sadu da ita yarinya ce ko babba ce rayayya ce ko matacciya ce ba bambanci mace da namijin da suka sadu da juna dukkaninsu azuminsu ya ɓaci hakanan yin luwaɗi yana ɓata azumi wanda ya yi luwaɗi da wanda aka yi da shi hakanan saduwa da dabba shi ma yana ɓata azumi jima'i yana tabbata ne idan kan al'auran namiji da ake kira hashafa ya shige cikin kafar mace ko dubararta ga mai yankakken al'aura kuwa jima'i yana tabbata ne da zarar kwatankwacin hashafa ya shige cikin kafa idan jima'i ya tabbata azumi ya ɓaci ko da ko ni bai fito ba matuƙar bisa ganganci ne amma azumi ba ya ɓaci idan mutum yana wasa ne sai al'auransa ta shige cikin kafa ba da nufi ba, ko mutum ya mance yana azumi ya sadu da mace, amma idan ya tuna sai ya yi nawa wajen ficewa, to azuminsa ya ɓaci, haka nan macen da aka mata fyaɗe da ƙarfi, ita ma azuminta bai ɓaci ba, amma mutumin da aka tilasta ya sadu da mace ta hanyar gargaɗin cutar da shi, misali, yi masa gargaɗin kisa, shi kan azuminsa ya ɓaci. wajibi ne bayan watan Ramalana ya yi ramakon azumin wannan ranar, amma babu kafara a kansa. Na uku, fitar da maniyi da gangan, idan mai azumi ya san ba zai iya kare kansa daga fitan maniyi ba, sakamakon wasa da al'aurarsa ko shafar jikin mace, ko sumbartarta, ko duban mace, ko kuma aikata duk wani abin da zai yi sanadiyan fitan maniyi kuma yana tsammanin aikata irin waɗannan abubuwa. zai yi sanadiyan fitan mani daga gare shi to idan ya aikata kuma maniyin ya fito azuminsa ya ɓaci amma idan haka kawai babu wani sanadi mani ya fito masa azuminsa bai ɓaci ba mai azumin da yake da masaniyar idan ya kwanta bacci da rana a watan ramalana zai yi mafarki da mani zai fito to ya halatta ya kwanta baccin kuma idan manin ya fito azuminsa bai ɓaci ba idan kuma mai azumi ya farka daga bacci ya ji mani ya yi kusan fitowa, to ba wajibi ba ne ya hana fitowarsa, musamman ma idan rashin fitowarsa zai cutar da shi, kuma azuminsa bai ɓaci ba. Idan mai azumi ya yi mafarki da rana, da mani ya fito, to babu laifi bayan ya farka, ya yi fitsari, domin sauran maniyin da ya saura a magudanarsa ya fita. Na hudu, gugutu. Yin gugutu yana ɓata azumi, wato shigar da wani abu mai ruwa-ruwa misalin magani ta dubura kuma ko da yin gugutun domin magani ne amma yin gugutu da abu daskararre bayi ɓata azumi misali sanya maganin basir mai kama da kapsul ta dubura yin gugutu yana ɓata azumi ne idan ya kasance da abu mai ruwa ta dubura amma yin gugutu ta al'aurar namiji ko ta gaban mace misali sanya magani a cikin mahaifa ko sanya na'ura ko hannu da likitoci ke yi a cikin gaban mace domin bincike ko gwaji ko kuma saboda kare lafiyar mace ko jinjirin da ke cikinta bayi ɓata azumi idan mai azumi yana da tabbacin abin da ya sanya a cikin duburarsa domin yin gugutu abu ne da yake daskararre sai kuma ya bayyana masa cewa abu ne da yake mai ruwa-ruwa to azuminsa bai ɓaci ba. Na biyar, ƙaƙaro amai da gangan yana ɓata azumi, ko da kuwa bisa lalura ce, misali, warakar da mai azumi zai samu daga wata cuta ta dogara ce akan amai da zai yi, yin aman ya halatta, amma azuminsa ya ɓaci, amma idan aman ya zo wa mai azumi ne ba da nufinsa ba, anan azuminsa bai ɓaci ba, idan mai azumi ya yi gyatsa, sai abinci ya hauro zuwa maƙogwaronsa ko zuwa bakinsa, ya kuma koma cikin cikinsa ba da son ransa ba. to azuminsa bai ɓaci ba, ko kuma ya sake haɗewa bisa mantuwa, azuminsa bai ɓaci ba, amma idan lokacin da mai azumi ya gyatsa, abinci ya zo bakinsa, yana da ikon tofar da shi, to wajibi ne ya tofar, idan kuma ya sake haɗewa da gangan, azuminsa ya ɓaci, wajibi ne bayan watan Ramalana, ya yi ramakon azumin wannan ranar tare da yin kafara na shida, nutsar da kai a cikin ruwa. ko da sauran jikin mai azumi yana waje da gangan yana ɓata azumi a bisa itiyaɗi wajibi a wajen wasu malamai abin da ake nufi da kai shine dukkanin abin da ke saman wuyan mutum don haka nutsar da ɓangaren kai da ya haɗa da kunne a cikin ruwa ba ya ɓata azumi amma nutsar da dukkanin kai banda gashin kai yana ɓata azumi amma babu laifi mai azumi ya nutsar da rabin kansa a cikin ruwa bayan ya ɗago kan daga cikin ruwa sannan ya nutsar da ɗaya ɓangaren rabin kansa cikin ruwa kamar yadda babu laifi mai azumi ya sake ruwa mai yawa a kansa misali mai azumi ya shiga ƙarƙashin showa ko ya kwararo ruwa mai yawa a kansa saboda ba nutsar da kai ba ne a cikin ruwa Haka nan mai azumi da ya sanya wani abu a kansa da zai hana ruwa ratsa zuwa kansa sannan ya nutsar da kansa cikin kogi ko rafi ko makamantansu azuminsa bai ɓaci ba idan mai azumi ya shiga cikin ruwa yana da tabbacin ruwan ba shi da zurfi da zai kai ga nutsar da kai sai kuma kansa ya nutse cikin ruwan to anan azuminsa bai ɓaci ba idan mai azumi ya mance ya shiga cikin ruwa ya nutsar da dukkanin jikinsa gami da kansa azuminsa bai ɓaci ba Haka nan mai azumi da aka nutsar da shi a cikin ruwa da ƙarfin tsiya ko ya faɗa cikin ruwa ba da nufi ba har kansa ya nutse shi ma azuminsa bai ɓaci ba idan mai azumi ya shiga cikin ruwa ya nutsar da kansa da dukkanin jikinsa da nufin yin wankan irtimasi bisa ganganci azuminsa na ramalana ya ɓaci idan kuma bisa mantuwa ne to wankansa da azuminsa sun inganta idan mai azumi ya nutsar da kansa a cikin ruwa a ƙoƙarin da yake yi na ceto wani da ya faɗa a cikin ruwa da zai halaka azuminsa ya ɓaci, duk da cewa wajibi ne ya gudanar da ceto, amma a wajen wasu malamai, itiyaɗi ne wajibi, mai azumi ya nisanci nutsar da dukkanin kansa a cikin ruwa, idan kuma ya nutsar, azuminsa bai ɓaci ba, domin nutsar da kai a cikin ruwa ba shi daga cikin abubuwan da suke ɓata azumi a wajensu. Yanzu kuma ga addu'ar rana ta takwas a watan Ramalana mai alfarma. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني فيهم رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ Ya Allah ka azuta a cikinsa da taimako da tausayawa marayu da ciyarwa da yada zaman lafiya da kuma zama da mutanen kirki ma mutunci ya matsugunin masu buri. Da ƙarshe nake muku fatan Allah karɓi ayyukanmu. wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai wanda a cikin cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. to da yake muna ƙarshen mako lokaci ne da muke warewa domin baku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki to ga malami na farko a kan faifai assalamu alaikum jamhuriyar musulunci iran ta fatan kowa da kowa yana cikin goshin lafiya yana daukashin ma'aikata wannan gidan rediyo fatan alheri To da farko dai suna na Kadora Diga dan Fulani Warji ina mai sakon gaisuwa na barka da shan ruwa kamar su Salisu akwai Abdullahi Ibrahim akwai Ibrahim na Fulani a mai Arsenal akwai shugaba Liam Shayi Garkin Daura akwai Yusuf Sa'un Doki akwai Hussaini Dankon kida da waƙa, akwai Mala Ibrahim da ke garin Takatabo, akwai abokina Kanawa Ingila, akwai abokina Hayami Madrid Ingila, akwai Carlos Ingila, akwai Yusuf Sa'un Doki dan Fulani Guda, akwai Sabu dan Fulani Guda, da dukkanin ma'aikatan ku ina gaishe ku mai gaishe ku a daidai wannan lokaci kadora diga ga dan fulani warji Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a Kimma jihar Niger. Dubun gaisuwa ta ga al'ummar musulman duniya da fatan Allah karfi ibadan mu, Allah karfi ibadun mu, kurakuran mu, Allah ka yafe mana. Inda muke daidai Ubangiji Allah ya karba, Allah ya muna da lafiyar gudanar da ibada. Ina mika saƙon gaisuwa ta ga Hassan Barka na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran da shi da iyalan nasa da kuma ainihin ma'aikatan wannan sashi mazan da matan na 'yan nijar duk ina musu fata alkhairi da yake suna kan ba zai zo gaba ɗaya ba amma duk wani dan gwagwarmaya na nijar na faɗin iya nijar ina mai fata alkhairi maza da mata musamman babban mamanmu mama ramatu ina mata fata alkhairi duk ibrahim shushana da sauran al'umma tamu na nijar kamaru chadi duka 'yan gwagwarmaya na afirka ina musu fata alkhairi da fatan ubangiji allah ya kara mana danƙon zumunta a tsakaninmu allah ya kara mana danƙon zumunta a tsakaninmu yan ma duk ina musu fata alkhairi ibrahim ya wanke hula a garin mai godiya a kin jihar niger Assalamu alaikum gidan rediyo na jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Salisu Yahaya dan Niger daga Fati ke san kwara ta tare Nijeriya. Duka ma'aikatan gidan rediyo na jamhuriyar musulunci ta Iran ina yi muku barka da shan ruwa ina yi muku kuma fata na alkhairi da fatan kun sha ruwa cikin koshin lafiya. Malam Hassan barka sako na gaisuwa da fatan alheri da jinjina zuwa gare ku da jan kokari da kuke yi na jagorantar wannan kungiya da muke bi mai albarka. ina yi muku fata na alheri dukkan mambobi da shugabanni da suke cikin wannan grup na muryar masu kira da sauraron rediyo ta jamhuriyar musulunci ta irin ina yi ma kowa da kowa barka da shan ruwa da fatan kowa ya sha ruwa lafiya yanda Allah ya kawo mu farkon wannan wata lafiya ina addu'a Allah ya kai mu karshen shi lafiya kuma Allah ya karbe ibadun mu Allah ya sa mu ya sa Allah kuma ya hada mu aljanna sirrinsu mai magana Salisu haya da Nijar daga Fati ke son kwaras tare Nigeria Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci da ke Iran da farko suna na Malam Kabiru da ke nan Dangulu kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kaya da sarar radiyo na Afirka reshen jihar Maradi Malam Hassan Barka da farko yana gaida ka kuma jama'a ya ibada Allah karba mu Allah karba mu Allah karba mu ba man cewa da shugaba gabaki daya alkasin baba ahar da ke agadas da shi da mataimakin shi na dawo zangar luzman taksiman raba mai aski ba da raka su maɗatai isu maɗatai malaman cewa da mai gyara saula da mai adaidaita da kabiru sile da ke bakin karansa da kuma ban man cewa idan na dawo nan maraɗi akwai ali bankula akwai kwamfarandam akwai adam haraka da ke tasawa akwai dan mutan garin kasagi akwai sauran duka mambobi da ke nan jihar maradi da muka koma niyame muna gaida abin da ya shahi amur dan bare bare malama ramatu da tsohon mai albarka shugaba baki daya najeriya malam gwani da kuma mataimaki ga baki daya da ke jihar zamfara mataimakin shugaba da kuma mambobi da ke gambiya ghana najeriya senegal cameroon da ke nijar baki da na gode mai magana malam kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar ba na masu kula sauran radio na afirka assalamu alaikum to marilla kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka ja mu je. salamu alaikum rediyon tseren to barka ku da shan ruwa kun barka ku da an sha ruwa lafiya. Me gaida ku malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai. Ina gaida baba na tsoho Abdul mai ruwan albarka. Ina gaida mai yaƙi abokin babana ina gaida ya makanwata ba ta gama ina gaida kiya a gadas dan fulanin warji ina dan fulanin yayari ina gaida ku yan nigeria yan niger yan cameroon yan chadi duka ina gaida ku wanda suke cikin wannan guruf mai tarin albarka mutanen agades ina gaida ku mutanen yamai kamar su ɗan bare bari mai gaida ku malama ramata isaka mamba ta masu kira da masu saurare na babban birnin mai amma can inda ya fi ƙarfi birnin kaltagar hanga ina da ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radiyon jamhuriyar musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan Walhu daga nan jamhuriyar Niger jihar Maradi komin Rinan ta kwarraka birnin kwankwarnar take mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurare lihin jihar Maradi gaisuwa ta musamman zuwa ga mai silifi da Kabiru Kabiru dan gulbo wajen makarantar Malam Abba akwai samun suke dan mutum limanci birnin Maradi akwai jirbi malam Adam sarki aiki Eh, hajar bin malam adam sarki aiki birnin marada akwai malam aliban kula akwai adam harka tasa akwai ibrahim shushani dan garin kasage akwai abdullahi tele yaro mai ganin mutuncin mai yadan malam jihar maradi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga martala magini ke dangumi cikin kasan mai yara mai gari idi nake tamo yawa dan kiri nake tamo shaibu ta gwamnati wanda ba a saka a duka dukkan su a nan birnin tamo gaisuwa ta musamman zuwa ga alkasin babal liman ke can agadas akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga aisha ta kwansayar ke can birnin agadas akwai muhammad dan biri ya mai nijar akwai tsohubaka tsohu mai albarka ya mai nijar akwai iliya mai kanti da mai kanti da shayi garken da najeriya akwai ibrahim mai gode a kimba jihar neja najeriya akwai Muhammadu muhammad garken daula najeriya akwai salisu takasi moto da magana akwai abokina salisu dozu da takasi moto akwai kabiru sule usman ke can da magana akwai isiya mai gyara wa bakin kaso taransa da magaran yan irin kwana tana da gadon akwai mai gari akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga mai gina da jikoro na angon zare akwai arji musa na abili mai nira kowa sha bakwai akwai gisa buzu da kenan zango ilis amurin shi na gaira malam ibn zango ilis muna tare da ku Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa muryar rediyo jamhuriyar musulunci ta Iran. Ina mana mu da yau mu da haka mu da sake saduwa a daidai wani lokacin da fatan kowa yana lafiya gaisuwa ta musamman ga Malam Hassan Barka da fatan ka sha ruwa lafiya da kai da sauran membobi ga baki daidai da ma'aikatan sashen Hausa ina muku kwa fatan alkhairi membobi na gida Najeriya, Niger, kai a duk inda kuka kasance dai ina muku fatan alkhairi da sakon gaisuwa zuwa gare ku da fatan kowa sha ruwa lafiya ubangiji Allah karbi ibadunmu Allah ka sa mu dace Allah ka mana karshen wannan fitantunu na karshen zamani da muke fama da su alfarman manzon Allah sai dai na Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa muna cikin bayin da za a yanta cikin wannan watan Allah ka karbe ibadunmu Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka yaye mana damuwanmu sunana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna Sitan Najeriya bissalan ina muku kowa da kowa barka da dare da fatan kowa sha ruwa lafiya maza da mata ina muku fata alkhairi bissalan Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ta Tahrayin mana Musulunci sunana shugaba Iliya mai kafi da shayi garkin daura dangance da wanga rana ke bamu na sada zumunci da ta haka na makuwa fatan barka da mun sha ruwa cikin ƙoshin lafiya Allah karbe ibadun mu. Ina ga da samun da mutan limanci wanda yake jihar Maradi akwai Umar Abubakar wanda yake Zaria akwai Malam Kabir wanda yake Maradi akwai Ibrahim Shushena wanda yake garin Kasagi akwai isu madatte akwai sanusu madatte akwai dan eh, mutan limanci akwai yaya danno azare akwai eh, bajamasi dan da mummige mai shayi wanda yake nan abuja da magaran akwai alhaji mamman sale mato wanda yake saudiya akwai mamman shehu shehu da gar tramfuwa wajuji da magaran akwai abu salamu cica mai gyaran motuna ne wanda yake nan ramfuwan karciya wajuji da magaran akwai duka 'yan kungiyar zaɓi sanka da 'yan fada da akwai ibrahim mai wankin hula wanda yake nan najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na gina jamhuriyar musulunci tehran su shiri na karshen mako na gashe-gashe a wannan wata mai albarka na ramadana to na farko da san barka ina maka barka da sharuwa da watan ka sharuwa lahiya alherin Allah kai ma dukkan iyalanka ina gaida san dan jaja alherin Allah kai mashi da watan sharuwa lahiya gadan ka dan wani watan ka sharuwa da kai iyalanka Abdulaziz mai gyaran salula da Eh, da baban gida da babana lawan da dukkan dai abokan aikin ka a nan cikin layin mada eh, layin zandar da alera ka maka akwai isaka da ke na mai gyaran salula da salu mai gyaran agogo domin da gyaran fa da ke na layin madawa aminu baji da kanana ka hamisu da sani dukkan kuɗin da layin zandar kan kallalin kwanciyar ka layin zandar wata da zuwa gare ka musa sai ganga sawari wata da zuwa gare ka auliya yaro tola mai gyaran mutunci mai da dan malam a rudun wasu wata da zuwa gare ka kabiru sule da ke nan zandar alera ka maka dukkan sallallahu tare zuwa gare ka ila mai katiri shayi malam ibrahim mai wanki hula eh, da ke nan eh, tare mai godiya da hira alakai maka ibrahim shuwa na garin kasagi a alheri alakai maka domin zuwa tare zuwa gare ka eh, martala magini a garin dangwami da wata zuwa gare ka domin gaisuwa da wata zuwa ga dukkan yan uwa da abokan arziki da dukkan mambobi na cikin gida musamman ramatu isaka tsawo isa buzu a alheri alakai maka domin zuwa tare zuwa gare ka tsawo abubakar da wata zuwa gare ka domin gaisuwa da wata zuwa ga dukkan mambobin masu kira da wasu ware a cikin ƙasa da duniya baki da ina ma kowa da kowa kuma barka da shirya tsarin shirya a madadin kamar ibrahim shirya garin kasar gidi ibrahim garin kaya da eh, sauran yan uwa da abokan arziki a madan kasan barka ina gaida kowa da kowa da wata an shawarwa ruwa kuma Allah ba dauka ke cikin wannan tabarruka yan uwa a kula da taimaka ma juna domin a samu rama Allah subhanahu ta'ala Allah sa mu dace Allah sa mu muna cikin tace wannan wata mai albarka da sauran yan uwa baki daya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo ita wasa jamhuriyar musulunci ta Iran muna godiya da kuke bamu dama dan gaishe gaishe sai na sa da zumunci na karshen mako da farko ina ma kowa fata alheri na fatan kuma kowa sha ruwa lafiya suna namun misali su sani wanda kiran shi dozaman shugaba na masu kira da sauran radio na afirka reshen jihar da magaram ina gaida hassan barka da shi da iyalanka da shi da dukkan ma'aikatan iran ina musu fata alheri na musu barka da shan ruwa ina gaida alkasim baba liman ahar abubakar hajjaj ina gaida Ilyas Prezi ina gaida Muhammad Dan Bare Bari da ke garin Niamey ina gaida Baba Tsoho mai albarka ina gaida eh, Malam Ibrahim Gadangare a kan Gwam ina gaida Malam Kabiru ina gaida ila mai kanti da shayi garkan daura ina gaida samin dan mutan limanci ina gaida eh, yakubu mai aski ba da raka eh, baba ga mutumiya tasiri unguwa tudu ina gaida Abir Sula Usman bakin kaso Taransa ina gaida Isufu eh, Madatai Sanusi Madatai Mishi Soja Mai Adai Sau Siraji Letoro ina gaida imaman Sani Bigman Ero Ganga ina gaida Suleiman Alhaji Bahari ina gaida Malam Umar ina gaida dukkan mambobi na masu kira sauraron radio na Afirka birni da karkara mai magana Mamman Salisu na kiran shi da zaman shugaban na jihar da magarwa assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran ina muku salama da fatan alkhairi kamar yadda addinin mu ya koyar da sunana dai abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu lokacin kamar magani a tarayyar najeriya ina ima dukkanin al'ummar musulmi na duniya barka da shawarwar fatakun shawarwar lafiya farko kuma zan amfani da wannan dama domin na sada zumunci na zuwa ga watan malam hassan ina maka barka da sharuwa da kada da abokan aikin ka gaba ki daya ba zan manta da kai ba wato alakasun baba agadas shugaban kungiya masu kyasarwar radio afirka da mamman sani cin waza da su madattai da isu madattai da i da tsoho mai albarka da mamman sani lozman ba zan manta da kai ba eh, kuma gaisuwa ta ta gaba ina gaida haɗafi mai kwamfuta mai yama da sahabi ibrahim watan zamfarawa da isa jikar mai saje da kuma yakubu Igawa da kuma ibrahim laragatta da ali gamadan da tsoho mai kanti da shayi garkin daura watan iliya mai shayi garkin daura watan ba zan manta da kai ba ya yahaya danno azare da yusuf cibi da ado salati goma da shehu adamu rijau da lawal dan kwairo da sani da'o alaksa da ya salisu yahaya dan nijar da zaki sodangi zomawa da bilyaminu agwarmaji da kuma ahmad afansi bajoga da umar abubakar daga zaria da sani abubakar shima daga zaria salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala da kafin sashen hausa zanhuriyar musulunci ta da farko dai suna na abdullahi telaru mai ganin mutunci na daga dan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya mana godiya da kuke bamu dama mana gaishe da yan uwa da abokan arzika musamman an je ƙarshen mako irin wannan rana ta juma'a mai tarin albarka to zan yi amfani da wannan dama in isar da gaisuwa ta zuwa gare ka kai kanka jagoran wannan shiri malam hassan barka ina maka fata na alkhairi ina maka fata da fata an sha ruwa cikin ƙoshin lafiya alheri allah ya kema kabiru sule tun gana gana birnin da magaran na mashi fata na alkhairi da fata na sha ruwa cikin ƙoshin lafiya alheri allah ya kai su kirji na fara kwalbar ainihin cikin daga nan har birnin agaris ina mashi barka da shan ruwa eh ta musamman zuwa ga sani da'u alasu kakatsun birnin alheri allah ya kai mishi ya kai iyalin gidan nashi akwai na na dawo birnin mara da akwai malam samun haske da mutan limanci ina mashi barka da wannan lokaci da fatan ya sha ruwa cikin lafiya can ina shiga jihar daura akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura na mishi fata na alkhairi ina mishi barka da shawarwa da fata an shawarwa cikin usul lafiya nan bangaren jihar da ce zuwa wajen ibrahim gidan kaɗan warhu kwankwarin dam na mishi fata na alkhairi kuma na gaishe da shi na gaishe da iyalin gidan nashi fatan alkhairi zuwa ga malam ibrahim susha na garin kasaji ina mishi barka da wannan lokaci da fatan ya sha ruwa cikin ƙoshin lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Biyo ta Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Muna godiya da kuke bamu dama don gaida ƴan uwa da mu na arziki. Da farko ina kowa barka da shan ruwa. Allah karbi ba dama Allah tabbatar da dole. Ina gaida Abdullahi Yaro mai ganin mutuncin kowa. Abdulmumin Muhammad Zamfara. Samin Amin Dan Mutan Limanti. ina gaida ilami kanti da shayi garfin daura ina gaida eh, salisu dan niger ina gaida malam umar ina gaida malam kabiru maraɗi ina gaida eh, ibrahim gadon kaya ga ƙwangarangam ina gaida malam umar eh, wanki da fula ina gaida muhammad dan bare bari ina gaida tsohon mai albarka ina gaida abdulmumin muhammad zamfara ina gaida alkasim baba liman ahar ilyas prezi ina gaida iliya eh, ilyas prezi wanda yake jihar da magaram kabir suna usman baki kaso tarasa mamman masani bigman erogan ga itulu madattai da tai ya kuma ya suke raka eh sulaiman alhaji buhari malam umar ina gaida Eh, mari firezi eh, mari kuren daga ina gaida duk ta hula wala gurgis dukkan mambobi na masu kiran sauran radio na afirka da ke kasar nijar da ma kasashe da dama ina ma kowa fata alhera mai magana mun masallu su tsakanin wanda kiran shi dozo shugaba na jihar da magarba salamu alaikum to masu sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu su ni Hassan Barka na agada suke cewa da ku bisalam a huta lafiya.